Malami na biyu shine al'imamu Tirmizi, ana cewa rawahu Tirmizi ko an karɓo daga al'imamu Tirmizi. Malam Muhammad bin Isa shine sunan Tirmizi, Muhammad bin Isa, alkunyarsa Abu Isa, an haife shi a wannan gari na Tirmiz, duk da malamai suna karanta sunan garin ta fuska uku, wasu ce Tarmiz, wasu ce Tirmiz. wasu ce turmus to amma dai al'imamu zahabi ya ce ya fi shahara da turmizi. an haife shi a wannan gari na turmiz shekara na ɗari biyu da tara hijiriya ya taso da ƙwazo da sha'awar karatu da girmama malamai yana cikin manyan almajiran al'imamu bukhari da ishaq bin musa da sufiyanu bin waki da malam kutaibatu bin sa'id waɗannan duka manyan malaman hadisi ne kamar yadda kuka san ba a samun ɗaukaka daga kwance. don haka imamu Turmuzi ya bar gida ya shiga duniyar karatu da neman sani, ya shiga ƙasar Iraki da Kurasan da Makka da Madina. Al'imamu Zahabi ya ce bai je ƙasar Sham da Masar ba, amma ya gamu da tarin malamai masu yawa ya yi karatu a wajensu, wanda al'imamu Zahabi ya kawo mutum talatin da biyar manya-manyan malamai daga cikin malamansa a cikin littafinsa na siyar, juz'i na sha uku, Daga shafi na biyu da saba'in zuwa ɗaya. Haka kuma ya yaye manyan malamai, al'imamu Zahabi ya kawo manyan malamai guda ashirin da biyar, wanda ya ce dukansu almajiran al'imamu Turmuzi ne. Malam Umar bin Allaki ya ce Bukhari ya rasu, amma bai bar malami kamar Turmuzi ba a ƙasar Kurasan, wajen ilimi da hadda da gudun duniya da tsantseni. Ya yi kuka a ƙarshen rayuwarsa har ya makance. A Turmuzi ya wallafa wannan littafi nasa mai tarin albarka, har yana cewa, Wanda yake da wannan littafi a gidansa, kamar akwai annabi yana magana, kuma ya ce duk abin da na kawo a cikin wannan littafi, malamai sun yi aiki da shi, sai dai wasu hadisai guda uku waɗanda ya ce ban da su. Yana ƙunshe da littafi arba'in da biyu, yawan hadisansa dubu uku da ɗari tara da tamanin da biyu. Ya rasu a wannan gari nasu na Turmuz shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara, yana da shekara sittin da tara yau tsakaninmu da shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da tara. A matu wa ma ya duru na bil afghani أتراهم ماتوا matu wa ma ya duru na bil